Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 20 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, za a ji yadda wasu 'yan jihar Borno ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da dalar miliyan dubu daya da shugaba buhari ya ce ya kashe lokacin da yake karbar lambar girmamawa kasar mauritania kan kubutar da wasu ƙananan hukumomi a jihar borno daga hannun 'ya'yan boko haram sannan masu haya a manyan biranen nigeria kamar su abuja lagos fatakwal katsina da dai sauransu na ci gaba da kokawa akan yawan ƙarin kuɗin haya daga kaso hamsin zuwa sama da masu gidajen haya ke yi musu za kuma leƙa ƙasar ghana inda hukumar kwastam ta ƙasar ta sanar da kama wani mutum mai shekaru 57 da haihuwa bisa zargin sa da laifin shigar da kudaden jabu a ƙasar ta iyakar ghana da togo kamar kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu amma kafin nan ga maryam da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta a kan su aika mata tankokin yaƙi don taimakawa sojojinta su ci galaba a kan Rasha. A jiya Alhamis, Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan biyu da ɗigo biyar, amma banda tankokin yaƙi. Tallafin makaman na baya-baya da Amurka za ta tura ya hada da motocin yaƙin Bradley guda hamsin da tara. da motocin yakin striker guda 90 motocin na dauke da makamai masu linzami iri uku da dabban makaman atileri da harsasai da kuma ƙarin makaman himas da sauran makaman kariya ta sama sakataren tsaron amurka lloyd austin zai gana da takwarorin aikinsa a yau juma'a a sansanin jiragen saman ramstein inda wasu ƙasashe za su sanar da ba da ƙarin agaji ga ukraine amma har yanzu dai jamus da amurka na ɗare-ɗare a kan batun samar da tankokin yakin leopard 2 da abrams da ukraine ta nema a agaza mata da su mayakan kungiyar 'yan ta'addan al-shabab 69 aka kashe a wasu hare-haren soja guda biyu a kudanci da tsakiyar kasar somalia a cewar jami'an sojan kasar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron kasar brigadier janar abdullahi ali anod ya ce an kashe mayakan alshabab akalla 49 a wani farmakin haɗin gwiwa da sojojin ƙasar da mayakan ƙawancen gwamnatin ƙasar da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa da ke yankin middle shabelle suka kai ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma ƙwace makamai daga hannun 'yan ƙungiyar ta'addan dakaran haɗin gwiwa sun fafata da mayakan ne a wata gona a yammacin ranar laraba a cewar anod mun kai musu harin bazata a lokacin da suka sake tattaruwa a gonar sheikh kasim da ke karkashin ƙauyen hawadli a lardin middle shabelle na ƙasar gonar da ke da tazara kilomita 60 arewa da mogadishu babban birnin ƙasar a watan oktoban bara ne dakarun gwamnati da mayaka abokan hulɗarta suka kwato daga hannun al-shabab a ranar talatar da ta gabata mayakan al-shabab sun kaddamar da wani mummunan hari a wani sansanin sojan somaliya da ke kusa inda suka kashe sojojin gwamnati akalla bakwai ciki har da wani kwamanda. 'Yan bindiga sun kai harin bindiga da bom a wani karamin ofishin 'yan sanda inda suka kashe jami'an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis. Ƙungiyar TTP da aka haramta wacce kuma ake kira Pakistani Taliban ta ɗauki alhakin mummunan harin da aka kai da dare a gundumar kaiba da ke kan iyaka da afghanistan shugaban 'yan sandan gundumar imran khan ya faɗawa manema labarai cewa akalla mahara hudu ɗauke da manyan makamai ciki har da ɗan ƙunar baƙin wake ne suka afka harabar ofishin a wani shiryayyen hari da ya haddasa hasarar rayuka ƙungiyar ta ttp ta yi kirarin cewa wani dan kunar bakin wake shi kadai ne ya kai harin a ofishin 'yan sandan a wata sanarwa da suka fadda ko da yake kungiyar takan zuzuta bayanan hare-haren da take kaiwa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku mu na farko yayin da shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewa an kashe dala miliyan dubu daya a lokacin da yake karɓar lambar girmamawa ƙasar mauritania kan kubutar da wasu ƙananan hukumomi a jihar borno daga hannun 'ya'yan boko haram wasu 'yan jihar sun fara tofa albarkacin bakinsu Daga jihar Borno ga rahoton Haruna Dauda biyu. Yayin da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya bayyana cewa an kashe dala biliyan dubu daya lokacin da yake karɓar lambar girmamawa kasan Birtaniya don kudo da wasu kananan hukumomi daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram a jihar Borno. Yanzu haka dai wasu 'yan jihar sun fara tufa albarkacin bakin su suna mai cewa ko ba komi shugaba Muhammadu Buhari ya taka rawan gani wajen kudo da wannan ƙananan hukumomi a hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram wanda ake kiyasin cewa waɗannan ƙananan hukumomi Raimi sun kai 21 yayin da makoshin jihohi kamar Yobe Adama da kuma Gombe su ma ke fama da irin wannan matsalar tsaro cewa kuda shike shugaba Buhari waɗannan dubban daloli na biliyan da a jihar Borno aka kashe shi amma 'yan jihar suka ce ko ba komi sun yarda da wannan furuci na dan saboda yanzu haka an dai samu tsaro a wasu kananan hukumomin wanda a da ba iya kaiwa ma gare su ga dai abin da 'yan jihar Borno ke cewa sunana Aliyu Muhammad eh to gaskiya wannan an ce ya fi haka ba mu za iya cewa ni saboda gaskiya ba mu da nutsuwa mai dugura baya sosai amma yanzu mu a kwance yake mun samu wannan cigaban sosai wallahi ni ne ba bukar daga maiduguri shi dai al'abari a ce irin wannan an kashe kuɗi makudan kuɗi akan tsaro ko ba gane ba mm. to muna ganin amfanin shi kuma ta wasu wurare su kuma akwai kuma ba sa ganin amfanin wannan abin saboda haka muna so a sa ido akan wannan al'amari gwamnati ta duba ta bi kadun ire irin wa'annan wanda su ba su ganin ba yanzu kuna tabbas din kaman an kashe eh, fannin tsaro a Maiduguri a jihar Borno kale gaskiya ba mu da tabbaci ba mu da tabbaci gani cewa wannan batu ya shafi wasu jihohi kaman abin da ya shafi yobe da kuma adamawa ba ka iya ganin kamar za iya cewa kuɗin ya faɗa ne har zuwa wannan jihohi? Eh, to, kasan shi abinda ba a yi ka gani ba, ba za ka yi ba da shaida a kansa ba. To, sunana Hassan Salisu Jajiyaya. Alhamdulillahi, inda mutumin da yake yake yake jihohi guda uku nan ina ganin ina ga tabbacin cewa an kashe wannan kuɗin idan aka ce an kashe wannan kuɗin za mu amince saboda da ba ma iya tafiya ma yanda za mu tafi kai tsaye irin na da da ai lokacin kafin ya zo mun san cewa akwai mai sannan baka yi saka bi hanya ba hanya ko da yaushe ne kana tafiya kawai za a yi tare ku za a ce to ku tsaya sai kun kai awa biyu awa uku sai a ce to an bude hanya sannan ku tafi duk lokacin da za ka tafi kana fargaba amma yanzu ina tabbatar maka cewa idan ka tashi daga cikin maiduguri za ka iya ka tafi har zuwa kano ba ka da wani fargaba idan ba dai hatsari na mota ba tunda na mudu gaji ina gyaran satellite da ina ware na gida eh wannan kuɗi biliyan da aka faɗa an kashe din zai yi gwamnati ta kashe wani ya gani wani bai gani ba abinda ga gani ba ba za ka shaida ba ko ba haka ba mm. don haka mutanen da suka gani idan ana ya tambayoyi mutane wani zai iya baka shaidan cewa ga abin da aka yi ga abin da aka yi amma mu abin da muka gani dai mun samu tsaro daga gan hanya gwamnati ta tsaya ta yi kokari da ma'aikatanta wasu 'yan jihar borno kenan ke mai da martani game da dala miliyan dubu daya da aka ce an kashe wajen kwato wasu kananan hukumomi a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Dauda biyu. Yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Tun daga filin shakatawar Lafayette da ke gaban fadar White House a nan Amurka zuwa kan titunan London da Toronto da wasu birane da yawa a fadin duniya. masu fafutuka na shirya 'yar kwarya-kwarya zanga-zangar yin tur da matakan danniya da 'yan taliban ke ɗauka kan mata a afghanistan suna kuma yin kira ga ƙasashen duniya da su mayar da martani mai zafi yayin da suke tattara mutane kalilan don yin zanga-zangar yawanta na karuwa daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu galibi don mai da martani akan matakan da taliban ke ci gaba da ɗauka akan mata a cikin afghanistan a ranar asabar ɗin da ta gabata masu zanga-zanga ƙasa da ɗari ne suka halara a filin shakatawar farragut da ke birnin washington suna rera waƙar nuna adawa da wata dokar taliban ta baya-baya ta hana mata da 'yan mata 'yan afghanistan zuwa jama'a da yin aiki a wannan ranar kimanin masu zanga-zanga sama da talatin suka tattara a birnin los angeles a lokacin da ake shekaruwa ruwa kamar da bakin kwarya inda suka gabatar da irin waɗannan bukatan. A jiya Alhamis ministan harkokin wajen Ireland ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar na yin duk mai yiwuwa don ganin an sako wani mai takarda zama ƙasa biyu wato Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran. Bayan da 'yan uwansa suka buƙaci ƙasar Ireland ta ƙara ƙaini wajen tattaunawa da Iran saboda akwai damuwa game da lafiyarsa bayan da ya ƙi cin abinci. Michael Martin ya faɗawa wani taron manema labarai a birnin Dublin cewa za su yi duk abin da ya dace don ganin an sako Bernard Phelan wani ɗan shekara 64 da ke zama birnin Paris. Martin ya faɗawa manema labarai cewa mun nemi gwamnatin Iran ta sake shi bisa dalilan jin kai kuma muna jira amsa daga ministan harkokin wajen Iran ɗan. Haka kuma a nan muna tattaunawa da jakadan ƙasar. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. manyan biranen Najeriya kamar su Abuja, Lagos, Fatakwal, Katsina da dai sauransu na ci gaba da kokawa akan yawan ƙarin kuɗin haya daga kaso hamsin zuwa sama da masu gidajen haya ke yi musu. Ba tare da la'akari da halin da ake ciki na matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar ba. Daga Abuja, wakiliyar mu halima abdurrauf ta aiko mana da karin bayani a gaskiya muna samun kalubale sosai game da biyan kuɗin haya saboda kusan duk shekara sai ka ga ana mana karin kuɗin haya to gaskiya zan so in jawo hankalin gwamnatin tarayya da ta duba wannan lamarin namu musamman ga mu ɗalibai Dalibi suleiman bello da ke karatu a jami'ar umaru musa yaraduwa da ke jihar katsina kenan yana korafi akan tsadar gidan da yake zaune a ciki babbar matsalar da waɗanda ke zaune a gidajen haya ke fuskanta a manyan birane kamar su Abuja, Legas, Fatakwal, Katsina da dai sauransu ba ta wuce yadda masu gidajen ke cin karansu ba babbaka a wajen kara musu kuɗin gida a duk lokacin da suka ga dama. Lamarin dai a cewar masu hayar na ci musu tuwo a ƙwarya saboda a mafi yawan lokuta ba su da yadda za su yi idan ba su biya kuɗin da aka yi musu ƙari ba sai dai su fara neman sabon gida. A yayin bayyana nasu korafin wasu mazauna birnin tarayya Abuja sun shaida mana cewa. tunanin Tina Nuwa ni daga birnin Abuja ja ce a kan zama masu gida din nan haka kawai ba su gya mana komai ba kuma kuɗin mu zai expire a wannan january kawai sai suka ce mana wai sun kara kuɗin gida 50% ina roke gwamnati su taimaka mana sunana abdullahi usman ina zaune nan abuja ne birnin tarayya kwanakin bayan nan ne gidan da nake zaune ya kara kuɗin haya ba tare da bayyana mana dalili ba duba yanayin da ƙasar take ciki Abun dubawa shine mutum kawai ya zo ƙara kuɗin kuɗin haya kawai sai ya kara kaso hamsin cikin ɗari. A wani ɓangare kuma din Adam da ke zaune a birnin Legas ya ce. Su masu gida suna tsawwala ma mutane tunda a wasu lokutan zaki ga an zo kwatsam an ƙara ma kuɗi ninkin ma yadda kake biya da. Ni ma ina da irin wannan experience ɗin ina biyan ɗari takwas ko shekara biyu ban yi ba aka zo kawai rana ɗaya aka ce min kuɗin haya ya koma miliyan ɗaya da ɗari biyu. Matsalan shine ba wai ka tashi ba ka je ka nemi wani gidan dokokin da masu gida ma a wannan jihar suka sa shi kanshi tashin hankali ne kuma wannan abin ya kamata gwamnati ta duba barista mai nasara kogo masanin shari'a ne magana ta kaddama da ake da ita tsakanin masu gidajen haya da kuma waɗanda suke haya a gidajen su. idan muka ɗauki babban birnin tarayya abuja nan ne ma za ka ga suna cin karansu wa babbaka kuma abin da ya kamata shine tun lokacin da za a yi haya akwai yarjejeniya da ake sawa wato tenancy agreement to a nan ne kake sa haƙƙinka ko kuma kake ce yadda hakinka to ka biya kuɗi an baka rasidi wannan ba shine yarjejeniya ba idan ya kasance ba a sanin agreement ba to anan ne za ka iya garzayawa kotu wadda aka shirya musamman ta shari'a masu haya da masu gidaje akwai ta a babban birnin tarayya abuja akwai ta a kowace jiha dokoki ne karkashin majalisar dokoki na jihohi kowane bangare na birni akwai ka'idojin kuɗin haya to shine ita kotu za ta duba ta gani idan ta duba ta gani cewa abin ya yi yawa haƙƙin kanan wurin da zai fito da sauransu duk yunkurin ji ta bakin masu gida gidajen kan abin da ya sa suke karin irin wannan kuɗin ba gaira ba dalili ya ci tara. domin duk waɗanda na tuntuɓa sun ki amincewa su ce uffan. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Da ƙarshe kuma hukumar kwastam ta ƙasar Ghana ta sanar da kama wani mutum mai shekaru hamsin da bakwai da haihuwa. Bisa zarginsa da laifin shigar da kudaden jabu a ƙasar ta iyakar Ghana da Togo. wakilinmu hamza adam na dauke da karin bayani hukumar ta tafke a remo timothy a ranar talata daya gabata dauke da fasfo din tarayyar najeriya da zuzurutun kudaden cfa da ya kai miliyan tamanin da ta ce na jabu ne a hannunsa kamar yadda babban kwamishinan hukumar kwastam ta kasar ghana alhaji saidu idrisu idisa ya yi mini karin haske a tattaunawar da muka yi da shi a wayar tarho 80 miliyon cfa fake one sai mun kama sai yana ya bi ya doki abin ga moto sai da wani sun doki moto sun za su cross border at an illegal place sai mun kama sai mun duba akwai illegal eh, CFA currency to yanzu haka muna cikin investigation. Daga wani kasa ya fito ran kai dadi? Well ina rikan Nigerian passport yanzu haka mun I mean definitely from the passport mun ce I mean eh, mutum Nigerian ne. Wai wani ne ya ba su ya zo ya bai wani daga Ghana ga wasu ma ya ayin kesi kawo ya bai wani eh, muna trace wani. Ya dai sa cikin abin ga small bag ne zai cross inda officers na ba su suspect ba da ya wuce da ya shiga cikin system na. Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya jinjina wa hukumar custom bisa wannan nasara da ta yi wajen cafke mutumin a inda yake cewa shigo da kudaden jabu a Ghana fana barazana ga tattalin arzikin kasar sabida farashin kayayyaki ya ringa tashi. Yi kokari da suka samu Allah ya taimaka musu suka suka kama wanga mutum. Hanyar da bi da kudin wanda ke barauniyar hanya ce amma daga cikin kokarin su da iya aikin su da patron da suke yi shi dace sun kama shi da wanga kuraje kuma kuna gwada mana kamar ya kamata yau da kullum mu ta duban wayannan borders da ke yake suna kusa da eh, kasan mu wanda yake so tare mutane na bin wata barauniyar hanya suna shiga da wasu abubuwan da yake na kudi wanda yake kamar fake misali wanda aka kama ko wasu kwayoyi da ke ka muna masala a kasan mu ko wasu makamai da yake ina kai ma mutane na suna fashi da shi to sai mu ce kamar alhamdulillah amma baka kudi kuma inda kuma shiga kasan mu na gana kuma shi kuma yana da wani matsalan da ba ka ba mu kasan mu so tare kudi duka ko da janiu ne ko fake ne yayi yawa cikin kasa kasa ba abin da shi sin kaya shi bar sin kaya ko neman abu a sai wasu kayan da ake bukata shi bar su su yayi yawa tun da yake nema ya fi adadin da ke cikin system nan shi ya bar kudin shi ya hau in kudin shi ya hau shi ya lead us into inflation hukumomi a kasar sun bayyana cewa za su ci gaba da kare iyakokin kasar gabarin masu tsallake ta ba bisa ka'ida ba ibnu yusuf da rana mai magana da yawun hukumar shige da fice a yankin wata kasar ghana ya yi gargadi ga masu shi shiga kasar da kuɗaɗe masu yawa ba tare da sanin hukumomi ba. In baka shiga da kudi da yawa, in ka declare then you are on your, you are doing that at your own safety. Because in problem ya zo, in ka declare mun iya mu track problem nan. Amma in ka yi money laundering sai problem ya zo kamar abin da ya faru daga Aslawo zai kawo muna fitina. Shi yasa kowane lokaci mu muna da muna da advice na yan travelers kamar in zaka fita, in zaka shiga, in kana rika kudi da yawa, ka dai zo immigration immigration ko customs an baka wani form ka declare in ka declare kowane assistance an baka wannan assistance sannan ka shiga kuka in kana a fix quick currency kamar wanda aka kama a flower ga wannan dai law sun gana ma bai bada koi ka shiga da kudin kudin fake kudi ba a bada hanyar hukumar custom din ta sanar da fara gudanar da bincike mai kwarin gaske akan wannan al'amari domin ajiye doka a mazaunin ta Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana a gaida Hamza Adam Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci goma shida, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata akan Hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Haɗa kai gefe guda aisha ma'azu ta gabata gabatar da shirinta barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. bayan samun nasarar kafa gidauniyar tallafawa kasashe da suke fama da matsalolin sauyin yanayi a taron sauyin yanayi na duniya a bara inda manyan kasashe suka amince da kafa gidauniyar da za ta agazawa kasashen da suke fuskanta matsalolin yanayi to yau shirin yanayi na farko a wannan shekara ta 2023 zai karkata kan nasarar da taron na cop 27 ya cimma A wata hirar da na yi da Farfesa Adamu Idris Tanko ya bayyana muhimmancin ci gaba da samun musayar bayanai tsakanin kasashe domin wannan taro na cop 26 ya mai da hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska wanda za ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna ba ba wai an ya da wannan ne za ka ga kamar ci gaba ne domin abin da aka yanke shine idan muka lura za a ga shi sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci karfin tattalin arzikin duniya kuma har yana samar da manyan matsaloli da kasashe na duniya to kaga kamar ci gaba ne sai ka ga an yi gudu ya ka dinga cewa a rage a rage a yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu kananan kasashe to kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga an yi shi ne a nan kasar Egypt sai zama an kalli matsalolin da mu kananan kasashe muke fuskanta na harka to ana ganin dai kamar ci gaba ne kuma a yadda ake wa'annan abubuwa kusan taro ne na duniya kowa musamman aka ce shi ne mai masaukin baki abubuwan da suka ci martuwa a ƙwarya nan dole a kalle su kuma a haka ake tafiya kusan tun lokacin da aka fara wannan abu batu ne guda ɗaya amma gaskiya yana da rassa da yawa kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matukar amfani kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi a haka za a sami mafuta haka dai za a ci gaba da taron in dai har aka yi yadda a kowane lokaci a ci gaba da tattaunawa suna nuni ga abubuwan samun ci gaba kuma ba a ganin cewa za a sami wani yanayi da za a ce gaba ɗaya abin ya lalace. sai dai kuma muhammad jafaru biya na center for climate change and food security da ke kasar ghana ya ce ba girin-girin ba ta yi mai kana ya yi kira ga kasashen afirka su farka su taimaka wa kansu in mun dubi taron da aka yi a kasar masar na cop 27 kwana goma sha shida ko takwas da aka zamna duka muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan kasashen wa'anda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a taimaka ma kananan kasashe wayanda matsalan dumamar yanayi take haɓakansu shi wani babban abu ne da an nemi yin shi kusan shekara talatin kenan sai shekaran da ya wuce aka yadda saboda manyan kasashe suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba amma adalci da ya kamanci a cancanci a yi ma kananan kasashe shine a taimaka musu su ina garo kansu yau in mun dubi abun da ya faru a pakistan a najeriya na wurin ladin da ya same mu kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba sa'annan in in mun duba kasashen duniya musamman kasashe masu karfi shekaran da ta wuce muna da labarin cewa kasa na norway motocin da aka saya duka da yawansu motoci ne da ba su amfani da man petrol. motoci ne da ke amfani da wutan lantarki isa kaka da kasan amurka da wasu kasashe da ke da ikon yin wannan kaga su sun iya su rage amfani da man petrol. amma nan afirka ba abu ne da zai zama mana abu mai saukin yi ba in ya zo kan amfani da man fetur ana kira cewa a bar amfani da man fetur yau mu kasan afirka ba matsala karami ba ne a ce wai mun iya mun bar amfani da man fetur ba shi sa manyan kasa in su sun iya sun rage amfani da man fetur to la'alla mu ma zai amfane mu saboda wannan greenhouse gases da suke fitarwa zai rage sa'annan ana cewa afirka muke da rana wanda za a iya a yi amfani da solar system amma ana neman wasu makudan kudaje da za a dauki a yi wannan solar system to in dai ba duniya ta hadu ba ba iya a samu mafita kan wannan lamurran da ke damun duniya in tunasar da kowa cewa abin da ya faru yau a amurka da sauran kasashe wayan da suke huskantar sanyi ta nuna ma duniya cewa dumaman yanayi tana tare da mu saboda wannan winter na shekaran ga ya zarce matuka da yawa sun rasa rayukansu da yawa sun rasa arzikinsu kira dai muke yi ma kasashen afirka ba za a zamna ne ana jiran wa'annan kudin da ake nema ba a san ma ya za a same shi ba wai shi ne mafitan mu ba a'a mu sake yanda muke shukin mu mu sake yanda muke yanka itacunan mu sa'annan mu sake yanda muke amfani da filayen mu wa'anga za su sa mu samu mu ma mafitan mu kan a ce wani zai zo ya taimaka mana bayan shaida samun haɗaka tsakanin kamfanin starlink da najeriya wasu 'yan najeriya sun bayyana damuwa game da irin kalubalen da ka iya tasowa na haɗarin da ke tattare da na'urorin sadarwa kamar yadda ake samu a baya to koyaya wannan al'amari zai kasance sadiya tijjani ɗaliba mai karatun digirin digirgir a fannin tauraron ɗan adam a jihar new jersey a ƙasar amurka ta bayyana cewa ci gaba ne sosai don yawancin kasashe wanda ba su da intanet mai karfi kawo irin wannan ci gaban kasarsu ba karamin abu ba ne wannan abu ne da ya kamata a yi maraba da shi kuma shi wannan satellite din ba a amfani da shi kamar irin lura da gona gona zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba shuke-shuke kamar yadda na yi magana a wancan wannan only provide normal internet shi wancan da muka yi magana da ke yana tafiya yana ɗaukan hotuna su hotunan ake karantawa shi wannan kuma kawai internet service yake providing don haka wurin application din inda za a saka shi shine dai a ce kai ka kira wani ka ce ko kuma su irin su nema haka su kira su ce za a yi ruwan sama da zai cutar da gona haka to idan mutane suna da sabis kin ga ta waya za su iya jin abubuwan da ake faɗi. sauraro wannan shine abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi da aisha mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. 'yan sa'o'i bayan da ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta a kan su aika mata tankokin yaƙi don taimakawa sojojinta su ci galaba a kan rasha a jiya alhamis amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan biyu da ɗigo biyar amma banda tankokin yaƙi tallafin makaman na baya-baya da amurka za ta tura ya hada da motocin yaƙin bradley guda hamsin da tara da motocin yakin striker guda 90 motocin na dauke da makamai masu linzami iri uku da dabban makaman atileri da harsasai da kuma ƙarin makaman himas da sauran makaman kariya ta sama mayakan kungiyar 'yan ta'addan al-shabab 69 aka kashe a wasu hare-haren soja guda biyu a kudanci da tsakiyar kasar somaliya a cewar jami'an sojan kasar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ƙasar Brigadier janar abdullahi ali anod ya ce an kashe mayakan alshabab akalla 49 a wani farmakin haɗin gwiwa da sojojin ƙasar da mayakan ƙawancen gwamnatin ƙasar da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa da ke yankin middle shabelle suka kai. to masu sauraro a nan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asa da misalin karfe 4 da yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya sai kuma Salman Abo ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.